بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفضل ولا غليل ولا سخار بالأسواق ولا يجزي بسيئة السيئة ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ويعفو ويذكر ولن أقبضه حتى أقيم به ملة الأوجاع فأقطع به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إلى قوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار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 da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a jihar katsina a wannan yammaci na ranar talata sha biyar ga watan safar hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan biyu shekara ta miladiya 2009 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani al dimashqi wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sana 728 kuma wannan shine majalisun mu na nawa na ashirin da biyar kuma a jerin gwanon majalisoshin mu a wannan masallaci mai albarka shine da nawa na 69 idan ba manta ba gabar da inda tafiya yake magana a kanta shi da batun neman taimako wajen Allah a kan sha'anin ibada a kan abin da kake yi na bautar Allah ka rika neman taimako wajensa ya agaza maka ya tallafa maka domin ka ga kayi ibadar nan kamar yadda yake so kuma kayi ta bisa sunnar annabi sallallahu alaihi sallama. a dunkule yana fassara fadar Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kai kadai kuma muke neman taimakonka a inda yake mutane sun karkasu dangane da wannan ayar zuwa kaso hudu to yana magana akan kaso na farko waɗanda suke kallon janibin umarni da hali janibin ibada janibin da'a ga ubangiji amma kuma suna manta janibin alqada'u wal qadar wat tawakkul wal isti'ana gashi dai suna duba cewa ubangiji shi ke sawa a yi shi ke halawa suna duba cewa ubangiji shi ya cancanta a bauta masa suna ganin ubangiji shine wanda ya dace a yi masa da'a da'a ta gaba daya to amma kuma suna mantawa cewa dukkan waɗannan abubuwa ba za su yiwu ba sai Allah ya taimaka maka akan yiwuwarsu ba za ka iya zama mai ibada ba sai ubangiji ya taimake ka ba za ka iya zama mai da'a ba mai bin umarni mai gujewa hani sai ubangiji ya taimaka maka akan wannan yace ko akwai waɗanda su suna duba janibin al'amur wallahi sun san cewa addini baya yiwuwa sai da abin da Allah ya yi umarni da shi ko ya hana to ka bi abin da Allah ya ce shine addini ka bar abin da Allah ya ce shine addini sun san wannan amma kuma suna takaci, ba sa dogaro ga Allah wajen su ga sun cimma wannan gurin nasu sun cimma wannan abin da Allah yake ya halicce su saboda shi wato ibada don haka zaka same su sautari suna wato gajiyawa akan aikata wasu abubuwa na da'a ga shi dai sun fahimci sunna sun fahimci tafarkin gaskiya amma kuma ba su da kokari wajen aiki da wannan tafarki din wannan sakaci ne da aka samu ta bangaren su wajen iyaka nasta'in wa iyaka nasta'in ya zan ba sa neman dogaro ga Allah ba sa neman taimako wajen sa akan ya agaza musu ya tallafa musu da dama mutane sun fahimci kamar dogaro ga Allah ko neman taimako gare shi ana yin shi ne cikin harkokin duniya kana neman kuɗi ka dogara ga Allah ko kana neman mulki ka dogara ga Allah ko kana neman ƴaƴa ko al'umma ka dogara ga Allah wasu sun fahimci kamar dogaro ga Allah ya taƙaita ne akan abubuwan da suke almubahat tare da cewa dogaro ga Allah ya shafi wannan kuma ya shafi harkar ibada a harkar ibada ne ma ya kamata ka dogara ga Allah wato ba a guzurin duniya ba in ka dogara ga shi a guzurin duniya abinda za ka ci ka sha ko matsuguni ko mulki sarauta to ai kaga ya fi cancanta ka dogara gare shi game da abin da ya shafi guzurin lahira wanda shi ne ibada to mutane ba sa fahimtar dogaro ga Allah ya kunshi wannan ya kunshi wannan to ne ibnu taymiya yake gaya mana kashe kashen mutane wannan ne kaso na farko waɗanda gashi dai sun san addini shi a yi abin da Allah ya ce a bar abin da ya ce a bari sun fahimci wannan amma kuma suna da gajiyawa wajen dogaro ga Allah don cimma wannan manufa su ne kaso na farko wanda ibn tabiya yake magana a kansu yace wa fi sahihai al abdullahi ibn amr anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sifatuhu fi at-taurat illa arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kare yarda da shi shi da mahaifinsa amr ibn al-as wa rana a ba ibn yakar wa tajiri ya tabbayi shi yace a karance karancen ka da kai na asaura ko injila littattafan da suka gabace mu shin ka ga wani guri da aka rubuta sifar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan littattafai da ɗaɗɗu shi da abdullahi dan amur ya ce da shi eh sifar da ta zo a cikin asaura inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira asaura anan ta kunshi asaura wanda shi ne littafin da aka sani littafin da Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Musa alaihi salam sannan kuma ta kunshi injila din ita kanta za ta shiga ƙarƙashin kalmar at-taura wato kalmar at-taura anan ana nufin littattafan da suka gabace mu littattafan da ake karantawa littafin annabi Musa alaihi salam da kuma littafin annabi Isa wanda shine injila a cikin waɗannan littattafai akwai inda sifofin annabi sallallahu alaihi wa alihi suka zo alladina yattabi'una ar-rasula ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil Allah ya gaya mana cewa siffar annabi sallallahu alaihi wa sallama da bayanin shi wane ne akwai su a cikin at-taura da injila don haka Abdullahi ibn Amr ibn al-As mutum ne wanda yana karanta littattafan waɗannan mutane yana ganin abin da aka rubuta da yake ya gano inda aka rubuta sifar annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin waɗannan littattafai daga cikin sifar sa da suka da sauran cikin wannan littattafai akwai inna arsalna ka shahidan wa mubashiran wa nadira kowa ya san wannan sifa ce da ta zo a cikin alqur'ani Allah ya sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa lalle mu mun aiko ka shahidan mai shaida domin kai shaida ga al'ummarka waɗanda suka bi ka a ranar gobe kiyama ka ce eh waɗannan al'umma ta ne kuma sun gaskata da ni sun yarda da abin da na zo da shi ka yi musu shaida akan cewa su masu gaskiya ne sannan ka yi shaida akan kafirai waɗanda suka ƙaryata ka ka ce eh waɗannan sun ƙaryata ni ba su yarda da manzanci na ba ba su yarda da su yi min biyayya ba wannan shine ma'anar shahidan wato zai yi shaida ga muminai domin su shiga aljanna hakanan zai yi shaida akan kafirai domin su shiga wuta wa mubashiran sannan kuma mai bushara kana mai bishara kana mai faranta rai ga wannan al'umma da cewa wanda duk yabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa da'a ya ringuru musulunci wanda dan dan aljanna ne wanda ita ce bishara din wanda ziran kuma mai gargadi kana yi musu gargadi akan cewa dukkan wanda ya tafi layi ya bar tafarkin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan babu ko shakka wuta za shi wannan shine ma'anar nabi waɗannan su ne matakai na da'awa mataki na da'awa mataki na bushara shine matakin farko ka faranta wa mu'minai ka gaya musu ga abin da za su samu na tagomashi da garabar da Allah zai garabar da ubangiji zai ba su na gobe kiyama in sun yi da'a da yawa daga cikin zukata sukan so a yi musu bishara a yi musu aljishir wannan zakan sa su tausasa su tausasa su wasu zukatan kuma bishara ba ta sa tausasa sai an hada da gargadi sai an hada da jan kunne da barazana an gaya musu cewa idan har kuka kauce wa tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama to wuta za ku ba ku shakka wasu wannan ne ke sanya su ainihin su rausaka su yi kauya to annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama duk yana bin wannan tafarki kuma wannan tafarki shine na mai da'awa ko da yaushe ya hada bishara da nigara ya hada bishara da nigara wani lokaci ya faranta wa mutane rai ya gaya musu falalar Allah wani lokaci kuma ya tsoratar da su azabar Allah ba haka ba daidai ba ne ya kasance mutum kullum shi wa'azinsa falala ne baya faɗar janibin ukuba ta ubangiji kullum shi dai sai da bayanin falala ya ba da falala ya ba da lakali ya ba da waye wani kaga wani kuma kullum tsoratarwa ne kullum ya hau bari wani barasa akan mutuwa akan azabar tsabari akan mala'ikun mutuwa akan ainihin wutar jahannama da duhun kabari kullum dai shi maganar ta shi ne razanarwa da tsoratarwa da jefa fargaba a zukata to duk waɗannan bangarori wato idan mutum ya tsaya akan bangare ɗaya kuskure ne domin ana so a haɓaka janibin raja wal a cikin zuciyar mumini sai waɗannan fuka-fukan biyu sun taru tare da mumini kan iya ya tashi ya yi ainihin kai kawo a cikin farfajiyar samaniyar bautar Allah ya kasance yana da fiffike guda biyu fiffiken kwaɗayi da fata da sanya rai da kuma fiffiken tsoro da fargaba amma ya kasance fiffike ɗaya ne da shi ko da yaushe ba zai tashi ba ba inda zai je in ka sai masa bayanin falala kullum shi nan sai ya sangarci ɗauka a ah, shi addinin ma haka yake to ai ina ga ko a haka ma na tsaya ai ina ga da wuya a ce ban kai labari ba saboda kullum falala ake gaya kullum falala ake gaya masa to kaga ba ai sa'a ba wannan sai halaka haka nan idan cikin hau kawai gari shi tsoro tsoro kullum to zai nan ma zai karaya ce kai abin nan fa yana da wuya ina ga da in rasa biyu gara in more a nan da na ga dai hanyar wato akwai wahala kafin a isa in je in yi ni nan ban ci nan ba kuma can ba a je a ci kume ni to gara a nan mu mora to to kaga wanda ya fitar da kauna saboda an cika zuciyar da tsoro to musulunci shi ana so a haɓaka duka bangarorin biyu a sa ma kwaɗayi a sa maka كما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ubangiji ya ce bayan Allah su waɗanda suke barin gurin kwanciyarsu suna ta Allah suna ta bautata wa Allah haufan wa fama'a suna tsoro suna kuma kwaɗayi suna tsoron ka a karɓa amma kuma suna tare a ubangiji mai rahama ne zai karɓa wasu sun haɗa a wurin inna hum kanu yusari'una fil khairati لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ubangiji ya sifanta annabawansa da cewa su ne waɗanda suke gaggawa cikin aikin alkhairi suna bauta mana in Allah ragaban tare da kwaɗayi wa ragaban da kuma da kuma tsoro don haka bayan Allah su ne waɗanda suke haɗa duka ɓangarorin guda biyu to haka mai wa'azi shi ma a cikin bayanansa yana da kyau ya dinga taɓo nan ya taɓo nan in zuwa hudu ba ne ya kasance yau in yayi hudu ba akan falala wata zarar kuma sai hudu ba akan tsoratarwa da jan kunni wa hirzan lil ummiyi sannan kuma tsari ne ga waɗanda suke ummiye annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama aiko shi ya kasance tsari ne ga ainihin larabawa waɗanda suke cikin duhu suke cikin fata suke kan gabar halaka duk wanda ya mutu akan halin da suke ciki kafin aiko annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam babu shakka yana cikin halaka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo ya zama musu tsari domin duk wanda ya bi ya tsara kanshi daga fadawa cikin halaka ya tsara kanshi daga fadawa cikin wuta anta abdi wa rasuli kai bawa na ne kuma na. waɗannan sifofi guda biyu al-abdu war rasulu bawa kuma manzo sifofi ne mafiya daukaka da Allah maɗaukakin sarki ya sifanta annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da su babu sifa da za a sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da ita da ta kai sifa ta kace da shi bawa bawa kuma na Allah dukkan wani wanda kuma ya samu wannan sifa bawan Allah bi ma'ana abidun lillahi la mu'abbadun lahu ya kasance ma'anar bawan Allah ma'ana mai bauta wa Allah bisa ga san shi da zaɓe shi ba bisa ga an tilasta shi ba wanda ya zama bawan Allah bisa ga zaɓe shi babu shakka wannan ya samu babban rabo annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa kamala wajen tabbatar da wannan sifa ta ubudiyyatu lillah zaman sa bawan Allah kuma manzo da Allah ya zaba ya ba shi sako na ƙarshe wanda a bayansa babu wani manzo kuma babu wani annabi bayan shi sannan ta kalli tawakkila na sa maka suna mai dogaro wato a cikin littattafan da suka gabata Allah ya sa wa annabi sallallahu alaihi wasallama suna al al-mutawakkila mai dogaro mai dogaro ne ga Allah cikin dukkan lamarinsa cikin ibadarsa cikin da'arsa ga Allah madaukakin sarki cikin fafutukarsa da da'awarsa da jihadinsa mai dogaro ne ga Allah cikin al'amuran rayuwarsa zamantakewarsa da iyalinsa zamantakewarsa da sahabbansa cikin kaikawansa a dukkan al'amuransa shi mai dogaro ne ga Allah wannan shine mahallin shahid wanda ya sa Ibn tabiya ya koro wannan hadisin kasancewar manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama an ba shi wannan sunan al-mutawakkila mai dogaro ga Allah wannan shi yake nuna cewa hatta annabawa a cikin abin da suke yi na faɗi tashi wajen ibadar su to suna neman agaji da taimako da tallafi wajen Allah suna dogara gare shi ga sayyidul mutawakkilina shi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama cikin al'amuransa yana dogaro ga Allah har ya cancanci a bashi wannan suna tun ma ba halicce shi ba laisa bi qaddin wala ghalib kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai zamo mai kaushin harshe ba wala ghaliz bai kuma zamo mai kaushin zuciya ba wato baya kausasa magana ga jama'a har kullum yakan yi magana mai taushi yakan rausasa harshensa ko da kuwa mutum ya yi abin ba daidai ba annabi sallallahu alaihi sallama yakan yi kokarin ya nusantar da shi ta hanyar da take mafi sauki haka nan wala ghaliz ba mai ba ne ta fuskar wato ta fuskar aiki ba ya da kakkausar zuciya ta yadda idan mutum ya yi masa babu rangwani, babu afuwa ba haka yake ba za ka ga wasu mutanen wani har matin kawo yake ni fa iya gaba ba ni in dan na fafi shiga fara gaba da mutum fa ni ba na daina wato shi yana ganin kamar wata falala ce shi wai bai iya gaba ba bai san cewa wannan aibi ne ba na kasa ce tattare da shi ce kai baka iya gaba ba kai ba a gaba da kai ba a kaza kai ba a kaza wannan alama ce ta cewa bai san sifa ta kamala ba sifa ta kamala ka zama mutum ne wanda baka da kaushi kuma sannan kana da yafiya kana da afuwa kuma afuwa wacce take indal maqdira wato kai afuwa lokacin da za ka iya karama sai ka ce kaya sai ka kau da kai wanda ita ce afuwar da ake yabo ba kai afuwa ba dan ba yadda za ka yi saboda kai ma in kace ba za ka yi abubuwa to yi magani rama magani to irin wannan abuwar ba ita ce ake yabanta ba abuwar da kana iya karama ka cimma mutum ka ci lagwanta sai ka saki shi shi to da nuna maka cewa inda ina so in rama zan rama to wannan ita ce abuwar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya siffantu da ita ya kasance yana yin afuwa yayin da ya cimma abokin gabansa ya zama na yana karkashinsa to a wannan lokacin sai ce ya yafe masa kamar yadda yi wa shawa lokacin da ya fasu makka a lokacin da suke tsammanin babu irin abin da ba zai musu ba na ramuwar gayya gani irin yadda suka kuntata masa suka ci garafinsa suka kore shi shi da sahabbansa daga kasarsa suka kwace dukiyoyin su suka bi su kuma da yaƙi har madina sai ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin makka muntasiran yana mai nasara a kansu a wani lokacin abin da suke tsammani a bisa ɗabi'a ta ɗan adam shine a ga cewa ya yi ramuwar gayya musamman akan waɗanda suka rayu tsawon waɗannan shekaru suna nuna masa mugunta lokacin da ya tara su yake tambaye su cewa me kuke tsammanin zan aikata gare ku ma zannukum anni fa'ilun bikum قالوا خيرا أخ كريم وابن ce كريم da muke tsammanin kai mana alkhairi ne domin kai dan uwa ne mai karamci kuma dan dan uwa mai karamci annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tasriba alaikum al-yawm izhabu wa antum at-tulaqa ku tafi babu abin zargi akan ku a yau ku je kuna masu yanci to wannan da dama ta da dama suka ga cewa eh lalle wannan ba mutum ne irin kowa ba saboda haka da yawa suka musulunta a wannan lokacin to shi ne ibn taymiya yake cewa shi ne abdullahi dan amr yake cewa wala takhabin bil aswaq yana daga cikin sifarsa wala takhabin bil aswaq ba mai hayaniya bane a kasuwanni wato ba mutum ne mai hayaniya ba a kasuwanni al-imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin kitabul buyu bayan ya kawo ta a cikin kitabun eh, eh, inda ya bayani sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan a abin inda ya kawo shi a tafsir suratul fath sannan ya kawo shi a babin a kitabul buyu babu karahiyati sakhab fil aswaq babu karahiyati sakhab fil aswaq wato karhanci na hayaniya da kakaci a kasuwanni wanda yake nuna maka cewa wannan sifa ce abin zargi sifa ce abin abar kushewa a ce kai hayaniya ne da kai a kasuwa yau a jika da wancan ta haɗo ku gobe a jika ta haɗo ku da wancan kayan wancan ka biya kaci bashin wancan ka biya ka karɓi kayan wani ka ɓatar kullum kai rigima kake da mutane a kasuwa wannan ba sifa ce mai kyau ba shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama aka kore masa irin wannan sifa galibi waɗanda suke 'yan duniya masu neman duniya ido rike su za ka same su masu shiga rikici kullum shi bai damu bai taɓa kayan mutum saboda shi bukatar sa ya zai ya samu ya zai ya tara ko ta wace hanya to irin wannan za ka same su kullum cikin hayaniya suke da mutane wannan hadisi ga yana nuna cewa ba laifi ba ne dan babban mutum ya shiga kasuwa abin da yake laifi a same shi cikin masu hayaniyar kasuwa da kasuwa akwai 'yan hayaniya to kasancewar akwai masu hayaniya da hargowa da rigingimu ba zai hana mutumin kirki ya shiga kasuwa ba don neman abinci ko kuma don neman sayan bukatarsa wannan ba illa ba ne. illar shi ne a same shi shi ma ɗan hayaniya kaga ba a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiga kasuwa an ce an ce da shi ne baya hayaniya baya hayaniya a cikin kasuwa wala takhabin bil aswaq wala yabdi bi sayyi'ati sayyi'a sannan idan an masa mummunan baya takankawa da mummuna in an masa mummuna baya takankawa da mummuna wato idan aka yi masa mummuna yana takankawa ne shi kuma da mai kyau walakin yajji bi ake hasana sanda aka yi masa ba mai kyau ba shi kuma yana sakankawa da abin da yake mai kyau wa ya'fu wa yaghfiru sannan yana afwa yana kuma yafiya walan hatta uqima bihi al-millata al-awja' ba zan karbi ransa ba har sai na nikar da addinin da yake ya karkace shi da addinin annabi ibrahim alaihi salam alhanifiyya as-samha addini wanda ya karkace wa barna ya zama akan turba totar mike totar babu lankwasa babu kantara tattare da shi to ita ce hanya ta annabi ibrahim alaihi salam daga baya ta karkace aka shigar da shirka a cikin addinin annabi ibrahim alaihi salam larabawa suka ɓace suka kama wani tafarkin da ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dan ya miƙar da wannan karkata kuma Allah bai karɓi ransa ba sai da ya miƙar da wannan karkata da take cikin addinin annabi ibrahim alaihi salam fa aftahu bihi a'yunan umiya in bude idanuwa makafi da shi wato ta hanyar shi Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da waɗanda ba sa iya ganin gaskiya su dawo suna ganinta bayan da jahilci da bata ya sa sun zama makafi ba sa iya tantance gaskiya da ƙarya ba sa iya tantance hanyar da ya kamata su bi ta kai su ga Allah da hanyar da za ta kai su ga shaidan ba sa iya bambance tsakanin wannan da wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo musu da bayani wanda yake mai haske har ya kasance suna iya tantance tsakanin gaskiya da ƙarya suna iya tantance tsakanin shiriya da bata saboda haka wannan ya zan kamar bude musu ido ne bayan makanta da Allah ya ce wa ma anta bihadil umri an dalalatihim wannan ayar ba tana nufin ba ana ba ta ci karo da wannan hadisin bane waccan aya tana magana akan wanda ubangiji bai so shi ta ba ba yadda za a yi ka shirye shi kamar yadda Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta amma wanda ubangiji ya so shirye ta ya zama da zuciyarsa tana da kyau ubangiji ya bude zuciyarsa ya tsaya ya saurari gaskiya to za ka iya yi masa bayanin da zai gamsu domin allah maɗaukakin sarki ya baka iko ya baka dama ta kai bayani yani wannan shine wa ka latahdi ila siratal mustaqim da allah ya faɗa a wata aya yace lalle kai ya rasulullah kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici shiryarwar da ake tabbatarwa a wannan aya ita ce shiryarwa ta bayani ta bayanin da zai sa a fahimci gaskiya shiryarwa kuma da aka kore a cikin innaka la tahdi man ahbabta wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim wannan wannan wannan aya ita kuma ana kore shiriya ce wacce take ta tawfiki wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai iya tankwara mutum ba sai ya bi tafarkin Allah da karfi da yaji zai iya tusa shiriyar a zuciyarsa ba zai iya masa bayani amma ubangiji shi ne wanda zai ba shi taufiki da gambakatar wa azanar summa kuma sai na buɗe kunnuwa waɗanda suke kurane ta hanyar wa'azin annabi sallallahu alaihi sallama kurame waɗanda ba sa jin gaskiya su zita sai sun dawo suna fahimtar gaskiya suna aiki da ita wa quluban gulfa da zukatan da suke a lullube waɗanda a da can babu inda shari'a take iya ratsawa ta shiga ciki amma bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da aiko shi da Allah yayi ya sa waɗannan zukata wannan rufin da yake saman su ya kau shari'a tana shiga cikin su ta yaya za su shiryu bi an yaqulu la ilaha illallah ta hanyar su ce la ilaha illallah la ilaha illallah ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah matukar suka faɗi wannan kalma to shi kenan idanuwansu sun buɗe daga makanta kunnuwansu sun buɗe daga kurinta sannan zukatansu wannan rufin da yake kai ya kau ya yayi malam yace wani hada ruya anna hamalat al-arsh inda ma ataqu hamla al-arsh bi qawlihim la hawla wala quwwata illa billah saboda haka aka ruwaito cewa mala'ikun da suke dauke da al-arsh inna ma ataqu hamla al-arsh sun iya samun damar daukan al-arsh na ubangiji bi qawlihim ta hanyar faɗar su da suka ce la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara babu wani canji babu wani karfi illa billahi sai ta hanyar Allah wannan kalma ko wannan asar ya zo a cikin tafsiri a cikin tafsirin tabari karkashin tafsirin fadar Allah wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin sananiya waɗanda suke ɗauke da al'arshin ubangijinka a ranar gobe kiyama mutane ya mala'iku takwas ne to zai eh, ibn zaid ibn abdul aslam wato abdurrahman ibn zaid ibn aslam ɗaya daga cikin malaman tafsiri a madina yana daga cikin malaman tafsiri wanda suka shahara da maganganu wajen tafsirin alkur'ani babari ya ruwaito daga gare shi yana cewa wannan aya da ubangiji yake faɗa yana ba mu labarin mala'iku da suke ɗauke da al'arshinsa ya ce yayin da Allah ya halicci al'arshi ya ce wa waɗannan mala'iku su ɗauki al'arshi suka yunƙura sai suka kasa sai ɗaya ya ce to ya ubangiji sai ka ba ni ƙarfi irin na ruwa saboda Allah ya ce wa kana arshu ko alal ma al'arshin ubangiji akan ruwa yake to a ba ni ƙarfin ruwa ni ma zai iya ɗaukarsa aka ce an bashi ɗaya kuma ya ce sai an bani ƙarfi irin na iska ɗaya ya ce sai an bashi ƙarfi irin na sammai bakwai wani kuma ya ce sai an bashi ƙarfi irin na ƙasai da kuma ƙarfi na ruwan wasu duk aka ce an basu suka yi kura za su ɗauka sai suka kasa shi ne sai ubangiji ya ce da su sai sun faɗi su faɗi la haula wala quwwata illa billah da suka faɗi wannan sai suka iya ɗauka wannan asar abdurrahman ibn zaid ibn aslam shine ya ambace shi har ila yau an ruwaito shi ta hanyar abdullahi ibn salih abdullahi ibn salih an muawiya ibn salih shi ma ya faɗi wannan amma ba a same shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba saboda haka zai iya shiga da karkashin isra'iliyat waɗanda ake kawowa domin ƙarin bayani kawai ba domin dogaro a kansu ba wannan kalma ta la haula wa la quwwata illa billah kalma ce wacce take da girma kwarai da gaske take da matsayi da martaba kwarai da gaske kalma ce wacce take idan bawa yana fadarta to zai samu agaji da tallafi da taimako daga ubangijinsa wajen bautawa Allah zai zama ba ya da kasala ba ya da gajiyawa wajen bautar Allah saboda yana neman tallafi ne a gurin Allah don haka ya yace wa qad thabata fi sahihayn an annabi sallallahu alaihi wa sallam annaha kanzun min kunuz al-janna ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah kanzun wata taska ce daga taskokin gidan aljanna wannan hadisi hadisin abu musa al-ash'ari ne abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais radiyallahu ta'ala anhu shi ya ruwaito shi yana cikin bukhari da muslim shi lokacin da suka yi wata tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin tafiye su na yaƙe-yaƙe sai ya kasance duk sanda aka hau tudu ko aka zo gangara sahabbai suna ɗaga murya suna kiran Allah annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji su sai ya ce da su irbawu ala anfusikum fa innakum la tad'una غائبا ولا أسمى ولا أعمى ولكن ولا أسمى ولكن تدعون قريبا سميعا manzo sallallahu alaihi wasallam yace ku sauƙaƙa wa kanku domin ba wanda kuke kira ba wanne wanda baya tare da ku ba ba wani ne wanda yake baya ji ba kuna kiran wanda yake kusa da ku kuma yana jin abin da kuke faɗa ce da ya tsawatar musu akan daga sauki suna kiran Allah bayan ya hana su ta ce su daina wannan domin kamar suna kiran wanda baya kusa da su sai kuma ya je sai ya ji abu musa ash'ari shi kuma a gefe guda yana la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah a sirri wato ba tare da ɗaukaka murya ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna qala bala ya rasulullah qala la haula wala quwwata illa billah yace ya aba musa bala nuna maka wata taska daga cikin taskokin gidan aljanna ba yace eh nuna mu manzo sallallahu alaihi wasallam yace to ita ce la haula wala quwwata illa billah wato kalmar da kake faɗa din nan ba ba bace ka ci gaba da faɗa kaga ya tsawatar ma waɗancan da suke sowa suna ihu suna kiran Allah ya hana su ya nuna wannan ba daidai bane domin wanda za a daga murya a daddage ana kiransa shine wanda baya kusa ko wanda baya ji ana so sai ya ji amma ubangiji kusa yake da ku tare yake da ku huwa ma'akum aina ma kuntu sannan kuma yana jin abin da kuke yi yana ganin ku saboda ka sai ya tsawatar musu su daina ko da za su kirawo sunan Allah da fuskar zikiri to su kirawo shi da murya wacce take kasa kasa wanda zai nuna ladabin su ga Allah da yazo ya ga Abu Musa al-Ash'ari cikin nutsuwa yana la haula wala quwwata illa billah sai ya ga masa falalarsa falalar wannan abin da yake faɗa ya kira wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil janna alkanzu shine ita ce dukiyar da take a ajiye wacce ba wahala kai ka tara ta ba ita ce kira kanzu wato dukiyar da take ajiye galibi alkanz shine dukiyar da ake samuwa ko a cikin ƙasa kamar abin nan kamar ma'adanai da albarkatun ƙasa galibi kai ma ganin ta kai kawai ba kai kai kai fafatukar tattara ta a gurin ba wannan shine kan to wannan kalmar la ilaha illallah kalmar la haula wala quwwata illa billah wato tana taimakawa ubangiji ya taskake maka irin wannan lada mai yawa a aljanna wanda ba tare da kawo wahala ba kamar yadda haka kawai ubangiji ya sa kuka samu man fetur ba tare da kun yi kokarin samar da shi da kanku ba kawai dai kun an yi haka sai aka gan shi ko akwai wanda shi ya dura shi mahalu saboda aka gashi nan taska ce ubangiji ya ajiye ta a cikin ƙasa saboda ku ci ku ji daɗi wasu suke cinyewa aga wannan kanzun ne min kunu duniya saboda haka aka samu wanda suka fi kusan duniyar suke cinyewa to idan ba ku samu kanzul min kunuzin duniya ba ku yi kokarin samun kanzul min kunuzin janna kada a zo a rasa ba kanzul nan na fetur ko ba kanzul lada a aljanna Allah ya tsoke to sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wannan kalma ta la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah da cewa kanzul domin za fadarsa zai sa a tanadan maka lada mai yawa a taskake maka shi wanda ba ka san irin adadinsa da yawansa ba ta wannan kalma idan muka lura la haula ai la tahawula min halin ila halin babu wani canji da za ka iya samu a rayuwarka daga wani yanayi zuwa wani yanayi wala quwwata babu wani karfi da za ka iya samu ka aiwatar da abin da kake ganin shine daidai wajenka ba za ka samu wannan ba damar illa billahi sai ta hanyar taimakon Allah dukkan yanayin da ka shiga samun kanka cikin wannan yanayi ko canza wannan yanayin da kake ciki ba zai yiwu ba sai da taimakon Allah haka nan dukkan abin da kake so ka cimma ka aikata ba za ka iya aikata shi ba sai da taimakon Allah ubangiji ba zai baka ba za ka iya samun kowa cikakken karfi ba wanda za ka iya wannan abin sai ubangiji ya tallafa maka kaga wanda ya kunshi dukkan rayuwa ta mutum gaba daya canjin da za ka samu daga da'a zuwa ma'asiya ko daga ma'asiya zuwa a da'a ko canjin da za ka samu daga ainihin a shirka zuwa tauhidi ko canjin da za ka samu daga san duniya zuwa kan lahira duk waɗannan canji min halin ila hal ba za su yiwu ba illa lillah haka nan karfin ka bauta wa Allah ba za ka sami wani irin karfin da za ka bauta wa Allah ba sai ubangiji ya tallafa maka ya taimaka maka saura ka ga wannan kalma ta la haula wa la quwwata illa billah kalima ce ta isti'ana kalima ce ta neman taimako shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shar'anta mana kamar yadda zo a cikin sahih muslim hadithin muawiya radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka ji mai kiran sallah yace hayya ala salah ka ce la haula wala quwwata illa billah yace hayya ala falah ka ce la haula wala quwwata illa billah yayin da yayi kiran ka zuwa ga sallah ya kirawo ka zuwa ga samun babban rabo kai kuma sai ka nuna cewa a gurin Allah kake neman taimako da tallafi dan ka ansa wannan kira wato ba yin kanka bane sai ubangiji ya tallafa maka saboda ka tun da ya kirawo ka zuwa ga sallah kai kuma sai ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah ya ubangiji ba ni da wani wata dabara da zan iya canja yanayin da nake ciki ko in iya wata dabara ko ina da wani karfi da zai sa in yi abin da kake so sai ka tallafa mu to kaga ashe la haula wala quwwata illa billah kalimatu isti'ala ce wa kalimatu istirja' wasu sun ɗauki kalmar la haula wala quwwata illa billah kalma ce da ake faɗa an shiga bala'i sai ga mutum ba zai faɗe ta ba sai ya ga masifa ga dangana la haula haula wala quwwata la haula wala kalmar la haula kalma ce ta isti'ana ba kalma ce ta istirja ba an gane ko ana cewa ashidili ɗaya daga cikin masu ibada a gaban aljunai wanda suke cewa sayyidu ta'ifa wato shugaban sufa ne al-junayd cikin waɗanda ake jingina su zuwa ga zuhudu da ibada da tsantsini inda taymiya yana cewa ya fi duk sauran istikama tsayawa akan kitabu wa sunna wata rana a shigili a gabansa ya ce da shi la haula wala quwwata illa billah wato ya ga wani bala'i sai ce la haula wala quwwata illa billah sai al sai ya ce mata yace wannan kalma da ka faɗa kalma ce ta zeku kalimatu zai a qauluka za ku sadrin wa ziku sad wa ziku sadr li tarki rida bi kalmar nan da ka faɗa tana nuna kuncin zuciya kuncin zuciya kuma yana nuna rashin yarda da hukuncin Allah kaga kalma ce mai kyau ya faɗa la haula wala quwwata illa billah amma sai wannan yace da shi kalmar da ka faɗa din nan tana nuna kuncin zuciya wato a lokacin ya faɗe ta ne dan ya nuna yana cikin wani bala'i ubangiji ya yi masa to kaga a nan akwai rashin arrida bi qada'illah wanda muke roƙon Allah wa nas'aluka rida ba'da al kaza a cikin addu'a mu muna roƙonka ya ubangiji ka ba mu gamsuwa da yarda بعض القضاء بعد القضاء باين كازر تبدا الامر انك كازر تبدا ولا ابو اكم له حكمك يا ابن جدي كين سامنا كين سامنا غمسوا da yarda da wannan arida ba'da alqada wannan babban babban mataki ne gaskiya ba kowa yake yake iya kaiwa gare shi ba a abin da yake wajibi akan kowa as-sabr bi qada'illah wannan wajibi ne ubangiji in yayi ya saukar maka da wani abu da dadi kai hakuri wannan wajibi ne amma an rida bi illa wannan mustahabbi inda an ce kowa sai ya an rida bi illa to waɗanda za su iya cimma wannan buƙatar ɗan kaɗan ne domin an rida bi illa shi ne ka ji da faruwar abin da rashin faruwar ta duk daya wato mutum ubangiji ya bashi wadata dare ɗaya sai ya asara kuɗinsa sai ya ji da lokacin yana da wadatar da lokacin ba ya da ɗin an kwashi duk ɗaya ne ya ji ba bambanci wannan akwai kowa zai iya wannan Eh? ubangiji ya ba hore maka wata mata da kake so sai kawai Allah ya karɓi ta sai ta mutu sai ka ji da ita da rashin ta da samu da ɗaya ne wannan ba shi ne rida da taba'illah yadda aka zo aka ganka ranar ɗaurin aure a zo a ganka kuma ranar zama hukuki haka ta zai yi to wannan shine rida da qada'illah wannan ke ke ke manya manya kaga bigi sai bigi ba kowa zai iya wannan ba shi yasa malamai suka ce wannan matakin mustahabbi annabi yana roƙon Allah wa as'aluka rida ba'da al-qada as-sabr ala al-masa'ib wannan wajibi domin abinda rashin haƙuri yake haifarwa shine ka rika kai ƙaran Allah ka rika kurmatu ka rika zuwa gurin wani Allah kamar shi zai yaye maka ba Allah ba wannan shine rashin haƙuri yake haifarwa sai ya sa ya zama haƙurin wajibi ne amma yarda da gamsuwa ka samu daidaito da samuwar abin da rashin samuwarsa wannan mustahabbi bai zama wajibi ba lokacin da musiba ta sami mutum ya ce la haula wala quwwata illa billah alama ce ta cewa yana cikin yana jin kunci kaga ba a samu arriza ba ko to shi yasa ya nuna masa ba a nan kalmar take ba wannan kalmar da ka faɗa ta nuna kana da wani kunci a ranka an gane ko shi yasa ya yi masa inkari kalmar la haula wala quwwata illa billah ana amfani da ita wajen isti'ana isti'ana kuma tana kasancewa fi al fi ma yustaqbalu min al-umur la fima eh, maza wafa ana faɗarta ne cikin abin da ake fuskanta na al'amura abin da bai kasance ba ka faɗa domin ubangiji ya tallafa maka ya kasance ba akan abin da ya riga ya faru ba an gane ku saboda haka sautari ita la hawla la quwwata illa billah dinnan muna daukar ta kalma ce da ake faɗarta lokacin da aka ga bala'i gadan gadan ba kuma haka bane an fahimta sauraka a kowane yanayi za ka faɗi ta shi yasa aka shar'anta mana faɗarsa lokacin da muka ji ana kiran sallah kaga ai lokacin ba bala'i ne ya sauka ba ladan ya kira sallah bala'i ne ya sauka ana kiran ka ake zuwa ga wani aiki na alkhairi to sai ka nemi kai kuma tallafin ubangiji illa billah yayin da yace hayya ala salah hayya ala salah an gane wannan ko قال تعالى وبنجي يتي ومن يتوكل على الله فهو حسبه wanda duk ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi ya ishe shi komai saboda haka a cikin bautarka da da'arka da biyayyarka ga Allah idan ka dogara gare shi to zai taimaka maka ya sauwaƙe maka wannan ayyukan sanda kowa yake ganin aikin da wahala kai sai ka gan shi da sauki tawakkali akan ga ubangiji ya kunshi tawakkali akan ga ubangiji akan abin da ya shafi bauta masa haka nan Allah ce ce na kala lahumun nasu inna nasa qad jama'u fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa su ne Allah madaukakin sarki yake yaban su a cikin wannan ayar yace waɗanda mutane suka ce musu inna nasa qad ulakum lallai lalle mutane sun yi muku gangami yayin da ƙuraishawa suka nemo taimakon wasu ƙabilu da yawa aka yi gangami aka taho da niyyar za a cinye madina da yaki a cinye annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da yaki aka yi wa madina kawanya wanda shine aka fi sani da ghazwatul ahzab ko kuma ghazwatul khandaq wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam taron dangi to shine wasu suka zo suna tsorata annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna ce musu mutane fa sun yi gangami akan an yi za a yi muku taron dangi za a yi muku lugude shine fakhshawhum ce to ku ji tsoron su wannan kalmar da aka gaya musu maimakon ta sa su ji tsoro fa zadahum imana sai wannan kalmar ta kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah ya ishe mu ya isan mana wa ni'mal wakilu ma dalla da abun dogara wanda shi ne Allah ma dalla da abun dogara shi ne Allah madaukakin sarki saboda haka ubangiji ya ishe su komai ba su da bukatuwa zuwa ga kowa kuma shi ubangiji shi ne ya halittu waɗannan mutane da suka zo don haka shi zai iya da su har inda Allah yake cewa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin waɗannan wannan shaytan ne da yake tsoratar da awliya'ahu majibintansa masoyansa don haka kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na in kun kasance mu'mini ne haka ne ya tabbata fi sahih bukhari a cikin littafin bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi wa qalu hasbuna allah wa ni'mal wakil قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakil abdullahi dan yake cewa kalma ce da annabi ibrahim alkhalilu badadayin allah ya faɗe ta shi da ulkiya finnar yayin da aka jefa shi cikin wuta yayin da kafirai suka jefa shi cikin wuta sai ya ce allahu wa ni'mal wakil nan da nan taimako ya zo masa daga allah qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa ha muhammadun hina qala lahum nasu inna nasa qad jama'u lakum shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan kalma yayin da mutane suka yi masu taron dangi suka zo da niyyar za su murkushe musulmin madina gaba daya su karya musulunci a madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allah wa ridwanin lam yamsasuhum su wattaba'u fanqalabu bi ni'matin min Allah eh? wa fadlin lam yamsasuhum su lam yamsasuhum su wattaba'u ridwan wallahu zu fadlin ala mu'minin wallahu zu lokacin da suka faɗi wannan kalma in qalabu bi ni'matin min Allah sai suka juya da wata ni'ima daga Allah wa fadlin da wata falala daga ubangiji ma'ana ubangiji sai ya saukar musu da ni'imarsa ya ba su falala ya ba su rinjaye lam yamsashum su'un don haka wani abu mummuna bai shafe su ba wattaba'u ridwanallah suka bi yarda ta ubangiji wallahu zu fadlil azim ubangiji ma abocin falala ne mai girma yadda Allah ya agaza wa annabi Ibrahim alaihi salam yayin da ya faɗi kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil haka nan ubangiji ya agaza wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa lokacin da suka faɗi wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil haka nan ubangiji zai agaza wa dukkan wani wanda aka rinjaya wanda aka nuna masa fin karfi yayin da zai faɗi wannan kalma da kyakkyawar zuciya da ikhlasi da yaqini ya ji tun daga zuciyarsa cewa Allah kaɗai zai iya masa yayin da zai faɗi wannan kalma shi ma ubangiji zai kawo masa tallafi ta hanyar da ya ga dama saboda haka a cikin dukkan al'amuran mu muna buƙatar mu nemi taimako mu dogara ga Allah shi kuma ubangiji mai taimaka mana ne idan mun yi ikhlasi cikin abin da muke faɗa ibnu taymiya ya ce wa ismun salim وقسم ثاني يشهدون الربوبية حتى وابتكارة إليه ويستحيلون به لكن على أهوائهم وأذواقهم غير الناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وبغضه وهذا حال كثير من المتفكرة والمتصوفة ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود ولا يتخذون ما يرضي الرب سبحانه ويحبه وكثيرا ما يدركون فيظنون ان معصيته في مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر والنهي وقد يسمون هذا حقيقه ويظنون ان هذه الحقيقه القدريه يجب الاسترسال معها دون مراعاه الحقيقه الامريه الدينيه التي هي تخري مرضات الرب ومحبته وعبده ونحيه ظاهرا وباطلا to ibn taymiya ya gama faɗar kaso na farko dangane da iyaka na abu da iyaka na sa'i kaso na farko waɗanda su muka ce suna ne su ne wanda muka zama bayanin su ne aka ce suna yi ya da ya yi tsohon har an manta ma mai aka ce ko eh? waɗanda hmm? wanda suke tawakkali yawwa wanda suke sakaci sun san abin da Allah ya ce su sun san sunna sun san gaskiya amma kuma suna sakaci wajen tawakkali wajen neman ubangiji ya tallafa musu ya agaza musu wajen su ga sun yi aiki da sunna din nan wannan da dama akwai wannan kasan a cikin mu'alin sunna gashi mun san gaske amma kuma jadadin tawakkali da isti'ana billahi sai a samu rauni ta nan Sai yasa za ga mutum gashi aikin musuluncin ba wahala ne ya fahimce shi amma kuma sai rika jin shi da wahala sai ga ya kasa yi to shine sai zo kuma kaso na biyu su kuma yashhaduna rububiyyat al-haqqi wa iftiqarahum ilayhi wa na bihi wannan kaso na biyu su ne waɗanda suna hango ubangijin takar Allah ubangiji Allah shine ubangijinsu shine mahalicinsu shine mai azurta su shine mai basu shine mai hana su idan ya bayar babu wanda ya ya hana idan ya hana babu wanda ya ya bayar duk suna hango wannan suna hango wato bukatuwarsu zuwa wajensa suna jin su bayan shi ne kuma lalle suna da bukata a wajensa har ma suna neman ya tallafa musu a cikin al'amuransu ma'ana suna neman taimakon nashi lakin ala ahwa'i sai dai suna neman taimakonsa akan soye-soyen zuciyarsu gashi suna jin cewa shine ya halicce su shine mai bayarwa shine mai halawa suna jin cewa su faɗin nan masu buƙatuwa ne zuwa gare shi amma in sun tashi roƙonsa da neman tallafinsa sai su nemi tallafin shi akan abin da yake soye-soyen zuciya ne abin da san zuciya ne ba gaskiya ba wa azwatihim abin da kawai yayi musu daɗi a rai shi suke neman ubangiji ya tallafa musu akan sa ghayra nazirina ila haqiqati amrihi wa nahyi ba sa duban hakikanin umarnin Allah da hannunsa idan abu ya yi musu kyau zuciyarsu take tana kan abu kawai so suke Allah ya taimake su su yi abu ai ta musu addu'a amma kuma ba sa duban cewa abin nan Allah ya ce su yi shi ko kuma Allah ya hana abin nan ba ruwansu don haka za su nemi taimakon Allah akan bid'a za su nemi taimakon Allah akan zalunci duk za su su dai abin da ya musu daɗi kawai a musu addu'a sai ka ji mutum ya ce a mun addu'a in ka bincika sai ka gaba da gaskiya fa amma kuma cewa yake a masa addu'a shi yana jin cewa akwai buƙatar a yi masa addu'a yana ya shahadu rububiyyat Allah wa ya shahadu iftiqarahu ila Allah yana jin cewa Allah madaukakin sarki shine abun bautarsa yana jin buƙatuwarsa zuwa ga Allah amma kuma ya rantsa ido baya duban cewa abin da yake neman Allah ya taimake shi akai umarni ne na Allah ko ba umarni ne na Allah ba abin da yake neman Allah ya taimake shi a kai Allah ya hana ko bai hana ba ba ruwansa ga yana Allah kai mu shi baɗi Allah kai mu watan maulidi Allah ba mu dukiya mai maulidi kaga maulidin nan ba ba umarni ne na Allah amma amma yana neman Allah ya taimake shi a kai kaga nan kawai abin da shi ya tashi yana so zuciyarsa tana bukatar shi yake so ubangiji ya taimaka masa a kai shi ne wanda kitamin da da ibn yake faɗa ce lakin ala ahwa'ihim wa azwaqihim ghayra da ila haqiqati amrihi wa nahyihi wa ridahu ba sa duban haƙiƙanin umarnin Allah ba sa duban haƙiƙanin hanin Allah ba sa duban haƙiƙanin yardarsa wa ghadabihi da hushinsa wa mahabbatihi da sansa wa bugdihi da kinsa ba ruwansu da abin da Allah yake yarda da shi ko abin da Allah yake hushi ko abin da Allah yake so ko abin da Allah yake ki su ba wannan ne a gaban su ba yace to wa hada halu kathirin min al-mutafakkira wal mutasawwifa wannan shine halin da dama daga cikin masu nuna zuhudu da masu ainihin da awar bin sufanci galibi su in suka tashi addu'a ko suka tashi neman tallafi daga ubangiji ba suna duba abin da za su roke shi ya taimaka musu a kai abin da ya yarda da shi ne, abin da ya dace da sunna ko bai dace su ba ruwan su haka za ka suna roƙonsa ya taimaka musu amma akan bid'a wasu ma za ka ga suna roƙon Allah ya taimaka musu akan ne akan shirka ga suna neman Allah ya taimaka musu akan bin tafarkin shedan an nuna ma wani makabarta an share ta aka ce to muna so saboda waliwa ne da Allah ya taimaka a gina mana masallaci a kai saboda wali wani da yake kwance a gurin nan ce to Allah taimaka mana Allah ba mu abin da za mu taimaka kaga anan ba yana duba cewa abin nan ya halatta a yi ko ba halatta ba shi dai tunda ya yi daidai da san ransa to shi kenan zai daga hannu ya addu'a Allah ya taimake shi Allah ya bashi karfin gwiwa su ma kuma waɗanda suke san abin su ma su daga hannu su roki Allah Allah ka taimaka mana masallacin nan da za mu yi a makabartan nan mu ga ƙarshen sa mu ga ranar da za mu yi sallah a ciki su ɗaga hannu suna wannan addu'a kaga nan a ba ta duban abin nan Allah ne yake a yi shi ko ba ce yake a yi shi za mu yi gangamin zikiri na shekara saboda haka Allah ka taimaka mana Allah ka agaza mana ba ta duban cewa wannan gangamin zikiri na shekara zikiri kullum ake so ka yi shi ba sai shekara ba biki bane zikiri to kaga waɗannan suna jin cewa akwai buƙatar Allah taimake su din suna jin haka a ransu amma kuma ba akan abin da Allah ya ce ayi ba ba akan abin da ya dace da sunna ba akan abin da ya dace da zuciyarsu da san zuciyarsu yace to wannan hali ne na da yawa daga cikin masu nuna zuhu wal mutasawwifa da masu kankarewa sufanci ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود شيء ذاك ga sautari suna aiki ne bisa dogaro da irin yanayin da suke kai a wannan rayuwar tasu wato sukan duba idan idan ya ganshi cikin halin da'a shi nan zai ci gaban da'a in ya samu kansa cikin halin ma'asiya zai ke wannan shi ne zaɓin Allah da ya masa don haka zai ci gaba da wannan ma'asiya din wato duk inda ya samu kansa a wannan rayuwa za ya ci gaba da bin wannan hanyar ba tare da ya yi tunanin ya sake layi ya dawo kan hanya ba shi dai ya gan shi akan nan illa wajen na ba ana ala ummatin wa illa ala asarin muqtadun ya same shi akan wannan to ba ba da za a iya shawo kwana ya yi a tunda dai ya kama wannan tafarki haka Allah yake son shi haka zai ci gaba har ya mutu ce wala yaqsiduna ma yurdi rabb subhanahu wa yuhibbuhu ba ta nufin abinda zai yarda da ubangiji abinda ubangiji yake so wannan ba shine a gaban su ba su dai abinda suka tsinci kansu a ciki shine kawai a gaban su wa kaseeran ma yaghlatuna fa yadhunnuna anna ma'siyatahu hiya mardatuhu sautari ma za ka ga suna yin kuskure suna tsammanin abin da suke na saban Allah a ciki za su samu yarda Allah sautari abin da yake faruwa ke yana saba wa Allah amma yana ganin saban Allah din nan zai kawo masa yarda Allah fa ya'uduna ila ta'til al-amri wal nahyi don haka sai ka ga sun koma ga rushe umarni da hannu don haka babu ruwansu da shari'a ba ruwansu da me Allah ya ce a alkur'ani mai annabi ya faɗa a sunna wannan ba shi ne a gabansu ba wa qad yusammuna hadha haqiqatan sukan kira wannan haqiqa shi yasa zaka ji an ce wani dan addinin wato wani yana bin haqiqa haqiqa wato shi ne haqiqatul qadariyya abinda ubangiji ya riga ya kaddara har ma irin waɗannan ibnu tabiya yana faɗa yace zaka samu ma har su rika ganin saboda wani tallafi da suka samu wani nau'i na sultan wani nau'i na kudura da ubangiji ya ba su za su rika jin ma su ba su da bukatuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama za su rika jin cewa Allah bai aiko annabi zuwa gare su ba su suna karbar addinin su ne daga Allah kai tsaye ba sa bukatuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi Allah ya aiko shi ne wajen awamun nasi amma su tuhum keɓantattu na musamman a wurin Allah ba su da bukata zuwa ga wannan shi to zaka ga irin wannan har ya kai su ga fita daga musulunci ba sani ba suna da san wannan abin da suke kai shine hakika wa yazunnuna anna hadhihi al-haqiqata al-qadariyya yajibu al-istirsalu ma'aha duna mura'ati al-haqiqati al saboda ka za su rika zaton cewa wannan hakika ta kaddara wato abinda ubangiji ya riga ya kaddara suka ga ya aiwatu a rayuwarsu sai su zaci cewa to tun da ubangiji ya kaddara abu kaza ya faru a hannuna alama ce ta cewa abin nan ubangiji yana san shi da baya san shi ba zai faru a hannuna ba ko ba zai faru tare da ni ba saboda haka sai su saki jiki tare da alhaqiqatul qadariyya sai su manta alhaqiqatul amriyya sai su manta umarni na shari'a da hali na shari'a ba sa duban wannan janibin janibin abinda kawai ya faru gare su ko wani iko da ubangiji ya ba su ubangiji yana ba da tallafinsa ga dukkan wani wanda ya nema irin gwargwadon nau'in tallafin da ya nema kamar da ubangiji yake ba da wadata ga mutumin da yake ya ba da wadata ga mutumin da yake kafiri ya ba da sarauta ga mutumin da yake buduri ya ba da sarauta ga wanda yake kafiri ya ba da wadata ga wanda yake mai da'a ga Allah ya kuma ba da wadata ga wanda yake fasiki fajiri kamar yadda zai ba da wadata ga wanda yake ainihin ya ba da sarauta ga wanda yake mumini ya kuma ba da sarauta ga wanda yake fajiri ko kafiri ubangiji yana wannan kamar yadda yake cewa kullun numiddu haula'i wa ha'ula'i min afa'i rabbik wa ma kana afa'u rabbika mahzura wato mun kasance kullum duk waɗannan da waɗannan ubangiji yana taimaka musu da kyautarsa ya ba waɗannan ya ba waɗannan ubangiji baya hana kyautarsa ga kowa ka sai ya ba su ya ba waɗannan muminan su ma ya ba su don haka in ya ba su sai tsammani cewa abin da suke kai ne na gaskiya shi yasa Allah ya ba su shi kuma ubangiji ba haka bane yana ba wannan yana ba wannan saboda haka wani lokaci ma sai kaga cewa sun samu wani sultani wa nau'u kudura ta hanyar ubangiji ya ba su wani tasarrufi su rika cin galaba akan abokan gabansu kaga cewa dukkan wani rukunsuni in ya taso sai ga mutumin wanda ya ci nasara sai ga ah, alamar Allah yana son shi gashi ya an buga da shi an bar shi Allah yana son shi shi yasa haka ta faru idan shari'a aka shiga aka shigar da kotu sai a ce ya yi nasara da ya to an buga an bakka alama ce ta cewa Allah yana son kenan ka ci nasara ya samu cin nasara akan gallabar abokan gabansa ko ta hanyar kisa ko ta hanyar jigatawa duk wannan sai ta sa shi ya rika jin cewa alama ce ta cewa Allah yana kan abin da yake yi don haka sai ya dore ba tare da yana waiwaye ya ga abin da yake ya dace da suna ko bai dace ba shi dai abin da yake dubawa kaddarar ubangiji da take gudana a cikin ayyukansa alhaqiqatul qadariyya yake hangowa baya hango alhaqiqatul shar'iyya alhaqiqatul amriyya ko kaga ubangiji ya bashi wani nau'i na mukashafa wato zai faɗi magana sai kuma kaga abin ya faru ko dai aljanu ke sanar da shi ya san haka ko bai san haka ba wani abun aljannu suna wato wa mutum idan ya kasance mai da'a ne gare su sai su dinga kinsa masa shi bai ma san cewa daga wajen su ne ba kamar Allah cewa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim la yujadilukum sai su yi masa wahayi shi bai san cewa wahayi ne na aljanu ba zai dai rika jin abin a zuciyarsa sai ya daga kai sai ya yi magana sai abin ya faru sai ya saki jiki ganin abin ya faru sai ya ce to ubangiji yana san yana lalle ni wali yadda jama'a suke faɗa haka nake <laughs> wannan sai ta sa ya saki jiki tare da wannan alhaqiqatul qadariyya din sai ya manta alhaqiqatul amriya ce to irin waɗannan in suka rika sai su rika ganin cewa su kawai daga Allah ma suke karbowa kai tsaye ba sa buƙatar wasiɗa ta annabawa da manzanni ba sa buƙatar wasu da irin wacce kake da bukatuwa zuwa gare ta a buɗa ma littafi a karanta maka su sai ji ba sa son wannan shi ne abin da ibnu taymiya yanzu yake faɗa ana yace wa yazunnuna anna hadhihi al-haqiqata al-qadariyya yajibu al ma'aha zaka saki jiki da wannan abin da kake ganin yana ta faruwa dole mura'atil haqiqatil amriya addiniya ba tare da la'akari da haƙiƙani na addini haƙiƙa ta addini ta umarni da hali ba allati hiya taharri mardatir rabbi ku gyara idafa ce taharri mardatir rabbi ba mardata ba taharri mardatir rabbi wanda ita ce wato ka kirdaji mai Allah yake so mai Allah zai yarda da shi wa mahabbatihi ka kirdaji abinda Allah yake so wa amrihi ka kirdaji umarnin Allah wa nahyi da haninsa zahiran wa batinan a zahirinka da batininka a zahirinka da zuciyarka amrihi wa nahyihi zahiran wa batina wato su sai su kawar da kai ba ruwansu da wannan to wannan kaso shi da ibnu taymiya yake bayani wanda su ne kaso na biyu su dai kawai suna da jin bukatuwa zuwa ga Allah suna roƙon shi amma ba sa damuwa cewa akan abin da suke roƙon shi din ya dace da sunna ko bai dace ba sautari irin wannan yana faruwa za a ga wasu daga cikin malamai ko masu ibada sai mutum ya zo ce a taya ni addu'a akan wani harka da nake ciki ba tare da an san wata harka ce ba kawai zai ce a taya shi addu'a akwai wani harka da muke ciki a Allah a taya mu addu'a ko akwai wani abin da ya taso muna cikin hadari da Allah a taya mu addu'a ta yi ta tayi ma ana kokarin binciko shi a bankado shi sai zai ce ka taya shi addu'a ka a gano shi <laughs> to kai baka sani ba sai ka kama addu'a kana roƙon Allah kai ba a nan ba ka tunanin abin da ake maka addu'a kan kansa Allah yana so ko ba su. so to wannan shine kitamin da Ibn Taymiyyah yake magana akan su bai kuma gama magana akan su ba insha Allah za mu dora a karatun mu na gaba sallallahu alaihi wa ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim wannan ce yana neman karin bayani akan wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza إذا رأى إنسان تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ga duk mutumin da yayi aure yakan ce Allah ya sa maka albarka wa baraka alaika kuma cikin kai a karan kanka ubangiji ya sa maka sannan cikin abubuwan ka gaba ɗaya ubangiji ya sa musu albarka shine ma'anar wa baraka alaika kan abubuwan da suke tare da kai dukiyarka iyalinka ƴaƴanka ubangiji albarkace su kai kuma ya maka albarka wa jama'a kuma bil khair sannan ya hada kai da matarka cikin alkhairi wannan kuma yake cewa jada tilawa lokacin da mutum ya zo wurin zai zai iya jinkirta ta ko kuwa zai iya yin ta ko da babu alwala a magana mafi rinjaye mafi inganci cikin maganganun malamai dangane da sujjadar tilawa sujjadar tilawa ba daidai take da sallah ba sallah an shar'anta an shar'anta alwala a cikinta sai kana da alwala za ka yi salla, wanda babu sallah wanda babu tsanki babu alwala tare da shi to babu sallah tare da shi amma sujudu tilawa sujjada ce wannan ba sallah ba sujjada ce ba sallah ba saboda haka ana iya yin ta koda babu alwala koda kuwa babu alwala domin a sujudu tilawa zaka iya zaka iya waiwaye kafin kai sujjada ka iya magana kaga sallah duk ba ba haka take ba sallah kuma tana da wasu rukunai irin su tsayuwa irin su karatun fatiha irin su waye sujudu tilawa duk ba ta da wannan kaga sun sha bamban nan ba za a yi kiyasin sujudu tilawa da da da da sallah ba in ka yi kiyasin ta da sallah to za ka sharkanta mata duk abin da ake sharkanta wa sallah wanda kuma babu wanda ya taɓa faɗar haka ba wanda ya taɓa faɗar cewa su judu tilawa sai an yi tsaye an yi karatun an yi ruku'u sannan a yi ta ba wanda ya taɓa shakarta wannan to ashe kaga kenan sun sha bamban da sallah kamar yadda asar ya zo daga abdullahi dan abbas yake cewa dawafi kamar sallah ne sai dai shi an halatta yin magana a ciki kaga anan ma malamai sun fahimci wasu daga cikin malamai kamar ibn taymiya da wasu su sun fahimci cewa wannan magana ta abdullahi dan abbas ba tana nuna cewa dawafi ba zai yiwu ba sai da tsahara sai da alwala ba haka take nunawa ba tunda wato a dawafi babu maganar fuskantar alkibla kusan alkibla a hannunka na hagu kake sata kaga ba sallah bane kenan a dawafi zaka iya zaka iya magana dan uwanka kaga ba sallah ba sallah ba zaka iya magana da kowa ba sai dai kai abinda aka ce a sallah akwai ruku'u akwai dagowa da garku akwai sujjada a dawa fi duk babu wannan shi ya sa ba wasu suka raunana wannan ruwaya damar ruwayar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bata inganta ba shi ya sa wasu suka raunana ma mata ta fuskar hatta matani tunda an ce kawai an an halatta yin magana a ciki tare da cewa akwai abubuwa da aka halatta banda maganar abubuwan da na ambata duk an halatta su a cikin a cikin dawafi amma ba a halatta yin su ba a cikin a cikin sallah da haka sujudu tilawa ma haka ne babu magana dole sai mutum yana da alwala hatta fuskanta alƙibla shi ma wannan magana ce wacce babu wani dalili fitacce a kanta cewa in za ka yi sujudu tilawa sai ka kalli alƙibla da sa mutane idan za su yi nafila bayan an gama sallah sukan canza wuri kuma mai hukuncin haka babu wani hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da ya inganta akan canza wuri yayin nafila amma an samu wasu daga cikin magabata suna yi wasu daga cikin magabata cikin tabi'ai an samu suna yi kamar da ibn rajab ya kawo wannan a cikin sharhin sa na fathul bari wasu daga cikin magabata suna yi wasu suna tawilin fadar Allah madaukakin sarki yau masu hadithu akhbaraha cewa ranar da kasa za ta ba da labarin rukanta wato lokacin da ka caccanza guri za ta ba da labarurruka wato za a samu labarurruka daban-daban daga bangarori daban-daban wasu suna wannan tawilin amma dai ba wani nassi sahihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka in mutum ya canza kada a matsa wata lamba saboda an samu wasu daga cikin magabata sun yi in bai canza ba kuma to wannan babu wata hujja da za ta sa a ce sai ya canza guri an gane ko wannan kuma ya kawo hadisin ummu salama a lokacin da abu salama ya zo rasuwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya samu wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu wato idan ya bude ya kalli sama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rufe masa idanu sannan ya ce inna ruha idza qubila tabi'ahu al-basar rai idan ubangiji ya yi umarni aka zare rai mala'iku suka ɗauke ran kai sama to sai ido ya bi shi da gani shi yasa ido yake buɗewa fa dajja nasu min alihi lokacin da ya faɗa haka yace inna ruha idza qubila tabi'ahu al-basar sai waɗanda suke jinyar jinyarsa danginsa sai suka fahimci ya cika dan haka sai suka fashe da kuka suna maganganu haka shine ne annabi sai ya ce da sulatu ala anfusikum illa bi khair kada ku yi wa kanku wata mummunar addu'a ku yi wa kanku addu'a mai kyau fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma koyo domin duk abin da kuke faɗa yanzu fa mala'ikun da suke nan suna cewa amin ثم قال سنة منذ صلى الله عليه وسلم يتي اللهم اغفر لي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه yayi addu'a ga Abu Salama to ne mai tambayar yake cewa to gashi abu salama namiji ne don haka duk lamiran da aka yi amfani da su a cikin addu'ar lamirai ne na namiji to idan mace ce za a iya canza lamirin wannan ya zama dole domin cewa aka yi infirli abi salama kai kuma kana cewa infirli fatimata ko li khadijata kaga ai dole lamirin zai canza zaka ce warfa darajataha wa khulufha fi aqibiha dole zaka zaka canza lamirin zuwa na mace a yi karin ƙarin bayani akan wannan zikirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a wace bukata ce ake faɗarsa duk lokacin da kake cikin kunci da damuwa kana iya yin wannan zikiri kana iya addu'a ka roƙi ubangiji ka faɗa wa ubangiji ka sifanta ubangiji da girman sha'aninsa ka tsarkake shi ana cewa babu muminin da yake cikin damuwa da zai yi wannan addu'a face ubangiji ya yaye masa abin da yake ciki cikin damuwa wannan shine dalilin faɗar wannan sai kuma wannan da yake cewa ya sha nonon matarsa yaya hukuncinsa ta sha madara haka babu babu maganar ba ba ba ba wai dan mutum ya sha ya sha nonon matarsa shi ke ta zama haram ba ya ɗauka ko wannan shi ne raba'a da aka hana abin nan innamar rada'atu min maja'a yaro dan kankani wanda yake bukatar nono a bashi ya sha shi ne raza'a wannan matar ka cika riga ka aure ta kuma ya za a yi bayan ta ko ba gaba gaba ta dawo baya magana ta kare don haka in ma fura ka so ta dama maka da shi ka ci wannan kai ta shafa to sai wannan da ya rubuta doguwar takarda da dogon larabci yana neman ingancin wani hadisi wanda aka ce wai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce raka a goma sha biyu da daddare ko da rana a yi ta giya tsakanin a kowace sallah ma'ana kowace kowane rako'i biyu yake nufi ƙarshen sallah kuma sai mutum ya ce yayi talati ga yayi ga Allah yi talati ga annabi a cikin sujjada sai ya karanta fatiha sau bakwai ya karanta ayatul kursi sau bakwai ya faɗi la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir sau goma sannan ya ce Allahumma inni as'aluka bi maqa'idil izzi min arshika wa min natihir arrahman min kitabika wa ismika al'azam har zuwa dai karshe sannan wai sai ya faɗi bukatar sa sai ya sallama ce to wai a ƙarshe dai aka ce kada ku koya wa jahilai wawaye domin duk wanda ya addu'a da ita sai an ansa masa in ka koya wa jahili wawa sai ya mummuna addu'a an sa masa kuma wannan duk ƙarya ne babu wannan irin wannan sallar a musulunci saboda haka in ma kai Allah zai ki ansa amma saboda haka kan kasance cewa kai da ba wawan ba wanda duk ba zai shi ne wawan ba Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa dan uwanmu da ya bace Allah madaukakin sarki ya dawo da shi gida Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi in kuma wani abu ya faru gare shi ubangiji maɗaukakin sarki ya bashi lada ya bawa danginsa hakuri da juriya Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu gaba daya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi